kamar yadda shaidun gani da ido suka tabbatar shi dai wannan rikici ya ma uku ne yayin da hadakar kungiyar maharban jihar adama ke faguda da wani taro na karrama wasu 'ya'yanta a garin gombe lamarin da bai yi wa wani bangare dadi ba ko da yake batun yau bane ma ake zaman doya da manja a tsakanin wasu kungiyoyin sintiri da kuma bangaren maharba a jihar wanda ko a makonnin baya sai da fada mai martaba lamiran adama ta tsoma baki domin kawo kashin wannan sato kasa katsin da ke aukuwa a tsakanin bangarorin yayin wannan hatsaniyar an samu sa rayuka yayin da ko aka garzaya da waɗanda suka samu raunuka zuwa asibitin kwararru da ke jimeta da kuma fmc yola to da suka hana mu ko muka nuna cewa ba za mu bari ba sai mun je an naɗa shi an gama naɗa shi kenan sai aka barke da fada dare kofar gidan wannan sarkin baka akwai wasu yara a gurin masu eke to su ne da aka barke da fada a gurin kan mai uwa da wabi ba babba ba yaro to shine sanadiyan haka abun ya faru eh to gaskiya akalla ina ga a takaita dai za ka yi ashirin e wanda suka rasu kan bai wuce mutum bakwai ba to ko shi me zafi haka Alhaji Muhammad Usman Tola da ke zama shugaban kungiyar maharban jihar Adama ya yi bayanin cewa da wa'anda muka ba su su gaban shi Aisha da Bukar a Gombe mun je ne za a yi su na masai wanda an ka ba su shiganmu daga gidan shi mai girman hakimi muna bayanai a nan dai da hakimi da akwai polisawa da sojoji yadda muka haɗu muna ciki shine kawai ba wani jato ba saurara san ba sammani kawai sai muka ga an fara shigar mana da yara indiga wanda suka faɗa ma yaranmu da harbe-harbe to har ma sun raunana mana yaranmu kusan dai wanda suka rasu mutane biyu kan mun samu suka Allah masu cikawa a cikin wanda suke a raye ina ga su ma za su kai kusan kimanin mutum goma sha biyu wanda suke a raye yanzu haka suna na asibiti likitoci na fama da jinya a duk waɗannan abun da suka aiwatar na hana maharban mu kuma sun hannu ba su mai da martani ba ko wa'anne ne na ce kul mu ba fada ya kawo mu ba to sai dai kuma shi ma a martani da mai da sarkin bakan gombe alhaji muhammadu sarkin yaƙi ya kuwa musanta zargin da ake na cewa su suka so mu kai hari. Ina suka kawo hari a gidan mu mu ba mu san abin da yake shiga ba a gida kashi biyu suka rabu suka dawo nan suka dawo nan suka zo sun shige sai suka koma baya baya suka harbi mutum uku ga soja ya zo sun harbi sojan suna zama sun harbe sojan ya yi kwana ya badi suna zuba masa wuta mu ma mun karbi sojan shine kenan wanda suka suka ji ciwo mu kuma lamu an harbi guda shida to kaman asar rayuka nawa aka yi sannan me ya kawo nawa kan guda shida ne suka yi ni kan fita ma bai ba ina ciki ko ban gida mu suka zo ba wai mu ne muka je ba ni fa wanda ba mu gaya masa ba sarkin gari mun gaya masa bayan haka sojoji mun gaya masa ss mun gaya masa polis mun gaya masa har solid masu zo sun kasa abin da za a yi kontrola suka bari to sai dai kuma hukumin tsaro a jihar sun ce suna bincike yayin da kakakin na yan sandan jihar dsp usman abubakar ke gargadin cewa ba za a cewa duk wanda ke da hannu a wannan rikici ba rasa rayuka ana jin mutum da ne su kuma sai wanda suka jiro to kamar a ah, rundunar yan sanda wani mataki ta dauka kan waɗannan kungiyoyi eh su dauki doka hannun su ba ta sanda mun ba wani taron da za a yi ba tare da an sanar da rundunar yan sanda kuma ta samu approval na shi kwamishin yan sanda ba saboda haka duk taron da suka yi a wannan lokacin nan taro ne wanda bai kamata a ce sun yi shi ba da bai samu approval saboda haka dole za a an san cewa fasa sa jituwa da juna kuma an hana su kuma sun an kira su gaban commissioner of police akan cewa wannan tarar za su yi tun da an san fasa jituwa su bari sai sun samu daidaita al'amura tsakanin su su. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.